talatin darasi na talatin matashiyar maganar da za mu tashi a kanta sun mai mu taslima mata yi haka ne ko wato muna nan cikin bayanin yadda ake wa mamaci sallah tun daga adadin kabarbari mai mutum zai karanta a ciki har kuma zuwa ga yin sallama za mu tashi yau gabar da take magana akan yin sallama bayan mutum ya gama kabarbari da addu'o'in da ke bayan su kama kabarbari da addu'o'in da ke bayan su bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه بالسلام مثل تسليمه بالصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم بالسلام أخرجه البيهقي بإسناد حسن وقال النووي بإسناده جيد وفي مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في السلام فهذا بين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في السلام أي التسليمتين المعقولتين ما ثم يسلم تسليمتين wato bayan mutum ya gama adadin kabarbari da addu'o'in da ake karantawa sai kuma ya sallama guda biyu misla taslimihi fi salatil maktuba irin sallamar da yake yi kwatankwacin sallamar da yake yi a sallar farilla ihdahuma an yaminihi wal ukhra an yasari daya daga cikin sallamomin biyu a dama dayar kuma a hagu saboda mai li hadisi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu saboda hadisin abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da a gare shi kale yace ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلهن halaye guda uku manzan Allah ya kasance yana aikata su taraka hunnan nan amma mutane sun bar su yana nufin a zamaninsa mutane sun fara sakaci da su idan ya zanto a zamanin abdullahi da mas'ud na da rai wanda gashi yana cikin sahabbai wato bayan barin annabi duniya da waɗansu shekaru mutane sun bar waɗancan abubuwan da zai faɗa su ina da yanzu kuma ihdahunna ɗaya daga cikin su at-taslimu alal jinaza yin sallama wajen sallar gawa mithla taslimi fi salat watan kucin sallamar da ake yi lokacin da ake sallah kun gane wannan hadisi akhrajahu al bayhaqi bi isnadin hasanin imam al bayhaqi rawaito shi wato ainihin da sanadi wanda yake hasan wa qala an-nawawi sanaduhu jayyid imam an-nawawi yace sanadin sa jayyid ne waɗannan malamai guda biyu da imam al-baihaqi da imam an-nawawi sun inganta wannan hadisi wato ya kai daraja ta a karbe shi dama hadisan da ake karba ko dai hadisi sahihi ko hadisi hasan su ne ake karba hadisi sahihi ko ya zanto as-sahihu li zatihi ko as-sahihu li ghairihi shi ma al-hasan ko ya zanto al-hasanu li zatihi ko al-hasanu li ghairihi waɗannan nau'ika guda hudu sune anwa dala hadis al-maqbuda nau'ikan hadisai da ake karba a aiki su fi majma'in zawaid ya zo cikin majma'in zawaid yace wa rawahu tabarani fil kabir wa rijaluhu thiqat imam al-haythami yace tabarani ya rawaito wannan hadisi cikin al-majmu' al-kabir kuma mazajen hadisin dukkan su amintattu ne wa qad thabata fi sahihi muslim wannan maganar malam albani kenan ya tabbata cikin sahihi muslim wa ghairihi da wannan sa an ibn mas'ud daga abdullah da mas'ud Allah shi kare da gare shi annan nabiyya صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة manzo Allah ya kasance yana yin sallama guda biyu a cikin sallah abinda mal albani yake nufi yace fa hadha yubayyinu anna al murad bi qawlihi fil hadith al awwal wannan ya nuna mana abinda Abdullah dan Mas'ud yake nufi a cikin hadisin farko da muka karanta da yace mislu taslim fi salati kamar sallamar da yake a sallah ai at taslimatayn al ma'hudatayn su ne sallama guda biyu dai da aka saba yi kaga na fiya da sun da yawa dan suna wasa gula gura zane su ba zane so ba sa shi kun gane abin da malal albani ke so ya ce malal albani yana so ya nuna mana cewa a can hadisin farko abdullahi dan mas'ud ya ce ihda hunna taslima al janaza mislu taslimi fi salat yin sallama a sallar gawa irin sallamar sallah shi abdullah dan mas'ud da rawaito wancan ga kuma wani hadisin nasa na daban wanda ya nuna cewa manzo Allah ya kasance yana yin sallamomi guda biyu a cikin sallah to tunda shi ya rawaito hadisan guda biyu kuma ya zo ya kamanta mana sallamar sallar gawa daidai da sallamar sallah to me yake nufi sallamar sallah sallama guda biyu kenan daya a dama daya a hagu shine فهذا يبين hadha المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة أي التسليمتين المعهودتين ودن أكا سابي سيتم ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم بالصلاة أيضا أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أحسن غير أن غير أن هذا الاحتمال فيه بؤر لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور مثل التسليم في الصلاة الله أعلم wa ya kamata ya zama ba wa yuhtamalu ba wa yahtamilu annahu yani bil idafati ila zalika ya iya daukar ma'anar cewa hada da abin da aka ambata a baya annahu kana yusallimu taslimatan wahidatan aidan da yace misal taslimi fi sala yana nufin yin sallama daya ya iya wa hadisin haka yake saboda bin nazari ila zalika kana min sunnatihi fi salati aidan cewa ai yin sallama ɗaya ɗin ma sunnar annabi ce ko da a cikin sallah wadda ba ta gawa ba yakan yi sallama ɗaya wani lokacin ai annahu kana taratan yusallimu taslimataini wa taratan taslimatan wahida ta iya wa abinda abdullahi mas'ud ke nufi wato annabi wata rana yana yin sallama biyu a sallar jana'iza wata rana sallama ɗaya a sallar jana'iza kamar yadda dama kuma a sallar farilla haka ɗaya yake yi wato kamantacce ne da yake so ya kulla mana ita ce wannan ba wai kawai zunta sallama biyu ba mal albani ce hadisin ya iya dauka haka lakin al-awwal akthar sai dai bashi ma'anar farko da muka bashi cewa abinda ake nufi sallama biyu kadai ita ta firin jayi gaira anna hadha al-ihtimal fihi budun sai dai wannan ihtimali na biyu wanda ke nuna ta iya yiwa ana nufin annabi taratu yusallimu taslimatayn wa taratu yusallimu taslimatan wahida ihtimalin wannan daukar wannan ma'ana yayi nesa da yawa saboda me li'anna taslimatul wahida domin yin sallama daya wa in kana thabita sannahu ko da yake ta tabbata annabi na yin ta lakin lam yarwi ibn mas'ud abdullahi da mas'ud baya cikin marwayatan sallama daya a cikin sallah shi ya rawaito sallama bi a ce da yazo sallar gawa yace annabi na sallama a cikin sallah irin sallama da yake a sallar farilla ya nuna wace yake nufi ta biyu musallama guda biyu yake ne dai shi bai rawaita hadisin sallama ɗaya ba fala yazharu annaha tadkhulu fi qawlihi al-mazkur ba zai bayyana a fili ba cewa zai shiga cikin maganar sa da ya ambata misal taslimi fi salah wato yana nufin yin sallama ɗaya wani lokaci sallama biyu wani lokaci ba haka yake nufi ba wallahu adam Allah shine da mafi sani daga tare anan mala albani yana so ya nuna mana hadisin abdullahi dan mas'ud da yace manzon Allah ya kasance yana yin sallama biyu a cikin sallah ya warkar da mu wajen tantance mana can da ya ce yace hunna a taslimu ala janaza mislu taslimu fi salah tunda dai shi dama ya rawaito hadisin sallama biyu ne a cikin sallah kuma da ya zo sallar gawa ya ce annabi na yin sallama irin wanda yake a sallar farilla to wannan sai nuna mana me yake nufi yin sallama na wa hadisi shahidun shari'u an ibrahim al-hadari qala حمل عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا قال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البيهقي وسنده ضعيف من عدل هدل كم تقدم في المسألة السابقة وقد سقى عنه من طريق أخرى بعضه مرفوعا وبعضه موقوفا كما ذكرنا هنا وروى أحمد كما في مسائل أبي داود عنه عن عطاء بن السائب قال رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة لكن إسناده ضعيف فيه أبو وكي لكن إسناده ضعيف به أبو وكيل الجراح بن مليح وهو ضعيف واتهمه أبوه wannan hadisi da ya gabata na yin sallama biyu akwai wani hadisin da yake masa shaida wanda sharik ya ruwaito shi daga ibrahim al-hajari kala ibrahim al-hajari ya ce amma na abdullahi ibn abi aufa abdullahi ibn abi aufa ya yi mana limanci ala jinazati ibnatihi wajen sallar gawar yarsa fa makasa sa'atan ya tsaya wani lokaci hatta zananna annahu sayukabbiru khamsa wato bayan yayi kabbara ta hudu ya tsaya ya dade tsammanin ma ko zai kare yin kabbara ta biyar ne sun masallama an yaminihi wa an shimali sannan kawai sai kuma ga yayi sallama damansa da hagun dinsa falamma sarafa yayin da ya juya baya an gama sallah qulna lahu sai muka ce ma haza menene wannan kai qala sai yace inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasa ni ba zan kara muku ba kan abin da daga annabi na yi aw haka za sana rasulullah ko kuma ya ce da su haka annabi ne wato abin da yake so ya nuna musu halaccin yin kabbara ku a cikin sallar gawa ba tare da kawo ta ba sannan halaccin in kayi kabbara hudu bayan ta hudun kayi addu'a mai tsawo kafin kai sallama yana so ce musu wannan abin da ne ba tsari ne cikin addini ba haka na ga annabi ya yi shi kun gane asrajahu al-bayhaqi imam al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisi wa sanaduhu da'if amma sanadinsa da'ifi ne min ajalil hajari saboda shi ibrahim alhajari hajari kamar ta kaddama fil mas'ala ya kamata ce kamar ta kaddama ba kam ta kaddama ba kama ta kaddama fil mas'alati sabiqa kamar yadda ya riga gabata a mas'alar da ta riga ta wuce وقد صح عنه من طريق أخرى يا مازو daga wajensa ta wata hanyar ta daban ba'dahu marfu'an wani sashen hadisin ya zama marfu'i zuwa ga annabi wa ba'dahu mawqufan wani kuma ya takaito akan sahabi kama zakarna huna huna kama yadda muka ambata a can warawa ahmadu kama fi masail abi daud imam ahmad ya rawaito kamar yadda yake cikin masail na abu daud ana ata ibn sa'ib daga ata ibn sa'ib qala yace ra'aytu ibn abi awfa naga abdullahi bin abi aufa salla ala jinazatin yayi sallah ta gawa fa sallama taslimatan wahida sai ya sallama daya lakin na isnadahu da'if sai dai sanadin wannan hadisin shi kuma da'ifi ne fihi abu waki a cikin sa akwai rawin da ake masa alkunya abu waki asi shine al-jarrah ibnu malih ibnu adi ar-ruasi kun gane ne wa huwa da'if da'if ne wattahamahu ba'dhum wa dum suma suna cewa muttahamun bil kadhib kaga hadisin sa dai ba karbabbe bane ba abinda dai malam albani yake so ya ce hadisin sallama biyu tabbatacce ne shi karan kansa daga cikin hadisan da ke masa shaida akwai wannan hadisi na Ibrahim al-Hajari wanda Imam al-Bahiki ya rawaito sai dai kuma akwai ta cewa a kansa dama shi an kawo sani a matsayin shaida ba ne umda ba wajen hujja din kun gane وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كما في وأحمد في رواية عنه كما في الإنصاف. أحمد عبد الله. أحمد. يوم الله. ni ne والشافعية كما في شرح كما في شرح ابن قاسم الغزي واجوري وقال لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته da wani malamin mu da karantar da mu a jami'ar islamiyya idan kai kuskuren nahu shi sai maka istighfari ne. ya amma da kamar kai sa yace ai ita al-arabiyya din harshen larabci kai shi daidai grammar larabci addini ne tunda qur'ani ana hawance ki hadisan manzon Allah ma a hawance suke saboda haka kaga sai mutum ya daure shi ma ya yi ya hau. wa qad zahaba ila taslimatayn daga cikin malamai wanda suka tafi zuwa ga zaban cewa ana yin sallama biyu a sallar gawa akwai alhanafiya malaman mazhabar abu hanifa annuman bin sabit kamar yadda yazo a cikin littafin su babba al-mabsut wa ahmadu fi riwayatin an haka imamu ahmad a wata riwaya daga gare shi gyaran da muka yi wajen wa ahmadu saboda shi ahmadu baya daukan tanwini ko mamnu'un min as-sarf ba za a ce ba wa ahmadun mutum ya haka yayi kuskure wa ahmadu fi riwayatin anhu Imam ahmad a wata riwaya daga gare shi shi ma ya tafi zuwa ga ayin sallama guda biyu kuma fil insaf kamar yadda yake cikin littafin al insaf a kasa malam yayi lamba ya ce wa min al mubalagati qawl ibn al mubarak man sallama al janazati taslim wa taslimatayn fa huwa jahilun jahil rawahu abu dawud wa bi sanad sahih abdullahi ibn mubarak ɗaya daga cikin manyan malaman yace duk wanda ya sallama bi a sallar gawa fa huwa jahilun jahilun da malai yace wannan mubalaga ce da yawa ka san malami ya iya kuskure tunda ba bane tunda ta tabbata annabi ya sallama bi kuma sahabbai sun tafi ga kuma wadansu daga cikin manyan malamai wa shafi'iyya haka mazhabin shafi'iyya su ma sun yi da sallama bi a sallar gawa kamar fi sharh ibn qasim al-ghazzi kamar yadda ke cikin sarfi bin kasim al-ghazzi qala yace walakin yustahabbu ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai dai mustahabbi ne idan yayi sallama bi din wato assalamu alaikum yace wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mustahabbi ne wannan ziyadar in ji su ɗan shafi'iyya kenan amma dai idan mutum ya taƙaita kan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya wadatar kun gane na'am ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة أخرجه الطبراني والحاكم وعنه البيهقي من طريق أبي عمبس عن أبيه عنه قلت وإسناده حسن كما بينته في التعليمات الجيانة ويشهد له قصة الأقابل السائر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على المنانة تسليمة واحدة أخرجه البيهقي معلقا ويقويه أمر جماعة من الصحابة به فقد قال الحاكم أكب أكب أكبه قد الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة matashiyar magana ta gaba wa juzul iktisaru ala taslimatil wahida ya halatta takaitawa akan sallama daya sallama biyu na nuna mustahabbanci da ja'izi sa'a na nuna kai abin nan mustahabbanci idan ka zo sallar gawa sallama biyu amma in takaita akan daya kuma ja'izi ne ba a cewa sallar ba ta ba sallar ta yi shine ma'anar wa yuzul iktisaru ala taslimatil ula faqat ya halatta takaitawa akan sallama ɗaya kadai saboda mai hadisi abi hurairah radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla ala janaza yace manzo Allah yayi sallar gawa fa kabbara alaiha arba'an yayi kabarbari guda hudu wa sallama taslimatan wahida ya sallama daya sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imam addar kutuni ya ruwaito shi da hakim daga hakim bai haƙi da wa min tariqi wa aha min tariqi abil ambas an abihi an ta hanyar abil ambas an abihi daga mahaifinsa an hu yana nufin an abi hurairah kenan qultu ni ko nace inji malam albani wa isnaduhu hasanun sanadin wannan hadisi hasan kama bayyantuhu fi ta'liqatil jihad kamar yadda na bayyana shi a cikin wani littafi mai suna at-ta'liqatil jihad ويشهد له مرسل عطاء مرسل عطاء ابن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة أخرجه البيهقي معلقا wancan hadisi wanda yake da ba su rajin hasa hasan ne ko shi kadai ya isa hujja cewa annabi ya taɓa yin sallama ɗaya da ya zo sallar janaza to akwai hadisin da akwai hadisi mursal da zai bada shaida a kansa wanda fa ibn sa'ib yace manzon Allah ya yi sallama daya a sallar gawa fa ibn sa'ib tabi'i ne shi bai ga annabi ba da haka idan yace annabi ya yi sallama ɗaya, to kenan wani ya faɗa mishi tanan ne hadisin ya zama mai mursal dama mursal shine ma rafa'ahu tabi'iyyu ila annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba kamar yadda mai manzumatul bai kuniya bai ce wa mursalun minhu sahabi saqat wannan ba haka bane ba da shi a fahimtar sa mursal shine dukkan hadisin da ba sahabi ciki tabi'i zuwa ga annabi to wannan ba shine mursal ba dai idan mun tabbatar sahabi ne kadai babu zuwa tabi'i ya zama ingantacce amma sahabin dai ba mu san kowa ba ai hadisi ya tsira amma abin da yasa yake zama da'ifi saboda shi tabi'i ba a san ba a wajen waye ruwaito shin ko dai ya ji daga wajen sahabi ne ko ya ji daga wajen tabi'i dan uwansa daga wajen sahabi in ya ji daga wajen sahabi ne mun samu wannan tabbacin hadisi ya zo mai sahihi idan baki sanad ya zanto sahihi amma idan ko ya ji daga wajen tabi'i dan uwansa ba shi kuma sai mun san waye tabi'in tunda tabi'ai ba dukkan su bane adalai sahabbai dukkan su adalai ne amma tabi'ai ba dukkan su bane adalai saboda haka cewa wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wannan ne daga cikin abin da su malaman musalul hadis suka ce mai manzumatul bai kuniya yi yana bukatar gyara a ce hakikanin mursali shine wanda tabi'i zai ce annabi ya ce kaga anan ba wai ka ce tabi'i ya sarayar da sahabi ba dai in ka san tabbas sahabi ya sarayar to hadisi ya zama sahihi amma tabi'i ya ce annabi ya ce ta'iyewa sahabi ya sarayar ta'iyewa ya sarayar da dan tabi'i dan wanda kafin sahabi shine marfu'u tabi'in alal mashhuri مرسل نقيده بالكبير أو شق تراو منه ذو أقوال فالأول الأفضل في وإسناده حسن كما بينته في تعليقات الزيارة ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة أخرجه بيهقي معلقا بيهقي يروي شيء أمثلين حديث معلق أبين da yake معلق حديث hadisin da aka safe سنة sanadinsa ko har zuwa ƙarshe ko kuma farkon kaɗai lokacin da aka shafe farkon sanadin hadisi ma'ana kamar imamul bukhari kai tsaye ya ce kala anas ibn malik kaga ya shafe sanadi kamar imamul bukhari kai tsaye ya ce kala rasulullahi kaga ya shafe sanadi to ta iya yiwa ya shafe malami ɗaya ne sai ya roito daga wajen malamin saman malaminsa an fulan an fulan an anas ibn malik kala rasulullahi kaga dai mutum ɗaya da ya shafe dai ya mayar da shi muhammad haka inda zai shafe sanadi gaba ɗaya dai sunan shi mai mu'allaf an gane ko wa yuqawihi amalu jama'ati min as-sahabati bi abinda zai karfafa wannan hadisin wani adadi daga cikin sahabbai sun yi aiki da shi faqad qala al-hakim aqibahu imam al-hakim bayan ya rawaito hadisin bayan sa sai yace wa qad sahhat riwayatu fihi ana ali ibn abi talib wa abdullah ibn umara وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة yace riwaya ta inganta daga wajen waɗannan da ya lissafa mana sunayensu annahum kanu yusallimuna ala aljinaza taslimatan wahida sun kasance suna yin sallama daya in sun zo sallar gawa kaga sahabbai sun yi aiki da shi bayan gashi kuma ya tabbata sun yi aikin annabi qultu qultu wa qad wafaqahu az wa asnadahu al-bayhaqi ghaliban وأسند البيهقي غالب هذه الآثار وزاد فيهم واصلة بن الأسقى وأبا أمامة وغيره وغيرهم وغيرهم وفي وفي إطلاق الصحة على رواية ابن أبي أوفى نظر عندي بان في سندها الجراح بن المليك وهو ضعيف كما سبق قريبا إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى وذلك مما لا أظنه وإلى هذه الآثار ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة قال هكذا ولوى عنقه عن يمينه وقال السلام عليكم ورحمة الله ممتاز قلت قلت وزيادته وبركاته في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم بالتسليمتين في الفريضة ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق وذكر ابن القاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين ورد ذلك عليه الباتوري في حاشيته فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولكن فريضة والصواب ما ذكر Malar Albani ya ce ni kuma ya ce wa kaduwa faka zahabi wannan riwaya ta hakim da ya ce riwaya ta inganta daga wajen Ali bin biyu Talib da wani da wani da wani da wani suna yin sallama ɗaya a sallar gawa to bai haƙi a zahabi ma ya yarda da wannan cewa eh lallai wannan riwaya ta inganta zuwa ga ayyukan sahabbai wa asnad al-baihaqi wa ghalib hadha al waɗannan asar da aka jingina wa sahabbai din nan Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas Jabir wane ne galibin su baihaqi ya kawo musu sanadi wa zada fihim har ma a cikin su ya ƙara ambaton wani adadi kamar Wasila ibn al-Asqa da Aba Umama wa gairahum da waɗansu su wato sahabban suna da yawa da suka aiki da wannan sunna wa fi itlaqi sihhati ala riwayati ibn abi awfa nazarun indi inganta riwayar abdullahi bin abi aufa yace ni ina ganin akwai nazari akai ji malam albani li anna fi sanadiha al-jarrah ibn mulih ibn malih huwa da'ifun kama sabaq qariba da a cikin sanadin akwai al-jarrah ibn malih ko kuma da'if kamar yadda ya gabata illa an yakuna waqa al-hakim min tariqin ukhra sai dai fa in shi hakim yana da wani sanadin na daban wa zalika mimma la azunnahu yace banko tsammanin yana da wani sanadi ba wancan ba na ibn malih mala albani tantancewa sai na da yawa sahabbai nawa aka rawaito daga wajen su cewa sun yi sallama daya akwai ali bin abi talib abdullahi bin umar abdullahi bin abbas jabir abdullahi bin abi auf a can an kara da wasila ibn al-asqa da abu umama yadda ya bar wayoyin su sun inganta amma yana da nazari akan ta abdullahi bin abi auf yana ganin sanadin ta bai da kyau dan sanadin ta bai da kyau zai rushe sauran ba zai rushe ba amma amanar ilimi yana ganin sai ya faɗa وإلى هذه الآثار ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه zuwa ga wannan asar din ma Imam Ahmad ya yadda cewa za a yi aiki da su na yin sallama da yake wa qala Abu Dawud Abu Dawud ya faɗa fi masail hi a cikin tambayoyi da wa Imam Ahmad yace samitu Ahmada su'ila an taslima al janaza naji Imam Ahmad an yi masa tambaya dangane da sallah sallama a sallar gawa qala hakaza sai yace haka za a yi walawa unqahu an yaminihi ya karkatar da wuyarsa zuwa damansa wa qala yace assalamu alaikum wa rahmatullah yace haka za a yi a aikace kin wato kaga sallama da kin qultu qala albani yace wa ziyadatu wa barakatuhu qarin wa barakatuhu kan assalamu alaikum wa rahmatullah bi hadhihi taslima a wannan sallama ɗaya da ake mashru'atun ita ma shari'a ce khilafan li sabani yadda wani sashe na malamai suka ce ba za a yi ba abin da ya sa maka ce ita ma shar'antacciya ce li thubuti ha fi ba'd dhuqi hadith ibn mas'ud al-mutaqaddim dan ta tabbata a wani sashi na hanyoyin hadisin abdullahi dan Mas'ud da ya riga ya gabata fi taslimataini fil fariḍa wajen yin sallama biyu a sallar farilla wa ha fi hadhihi al-mas'ala to ko in ya tabbata a sallar farilla to ai kuma za a yi ta kuma a sallar gawa ma a iya karo barka tun da ya ce manzo Allah yana yin sallama a sallar gawa irin sallamarsa a sallar farilla kamar sai shi ne kenan za mu ɗauke har ƙarin mu barka mu duk tashi kun gane kama sabak kamar yadda gabata wa zakara ibn qasim al-ghazzi fi sharhihi istihbaba istihbaba ha huna ibn qasim al-ghazzi ya ambaci mustahabbancin ita wannan wabarakatuhu a cikin sallama guda biyu kamar yadda ambata cikin sharhinsa wa radda zalika alaihi al-bajuri amma imam al-bajuri sai masa raddi yace fa zahaba ila adam mashru'iyyati ya shi yana garin qara wa barakatuhu ba shari'a bane kuna anan a sallar janaza wala fil fariza da kuma ma sallar farilla duk ba za a qara wa barakatuhu ba mal albani cewa samu mal karna abin da yake daidai shine wannan ka ambata cewa ana iya qara ba dole shi ne ya kuskure na'am والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء بحديث أبي أمامة في المسألة في المسألة بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل ولو وله شاهد موقوف أخرج البيهقي عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية وإسناده حسن ثم روي عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه وإسناده صحيح جميل ما لا يتي والسنة أن يسلم في الجنازة سرا سنة idan ka zo yin sallamar sallar jana'iza ka yi ta a sirrance shine sunna al imamu wa man wara'ahu liman da wanda yake bayansa fi zalika sawa'un dukkanin su daidai wa daidai saboda mai li hadisi abi umama fil mas'ala dan hadisin Abu ubama ya zo a cikin wannan mas'ala bilaz thumma yusallimu sirran fi nafsihi hatta hina yansalim sannan ya sallama a sirrance a karan kansa lokacin da zai kammala sallah wa sunnatu an yaf'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imamuhu sunna kuma ita ce in ji Abu Umama wanda duk ya a bayan liman yayi kamar yadda limamin yayi walahu shahidun mawquf wannan magana ta Abu Umama a wani hadisin da yake ba shi shaida shi ma mawquf ne akhrajahu akhraj al-baihaqi imam al-baihaqi ya rawaito daga abdullah dan abbas annahu kana yusallimu fil janaza taslimatan khafiyya cewa yana yin sallama a boye idan ya zo gawa wa isnaduhu hasanun sanadinsa hasan ne thumma rawa an abdullah ibn umar annahu sannan ya rawaito shi wa kenan shi imam al-baihaqi ya rawaito daga abdullah dan umar annahu janaiz ya kasance in zai sallah bisa gawawaki yusallimu yakan yi sallama hatta yusmi'a man yalihi har wanda yake bayan sa ji sallamarsa wa isnaduhu sahihun sanadinsa kuma sahihi ne a kasa malam albani yayi lamba yace wa ka'annahu listilafi hadain al-atharaini اختلفت أقوال الحنابلة أقوال الحنابلة في هذه المسألة فجاء في الإنصاف وقال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر ثم نقل عن المذهب ومسبوك الذهب ما يشهر لكلام ابن الجوزي وهو الأرجح لحديث أبي أمامة قال الباني آثار سنة ولي waɗansu maganganun ko ayyukan na sahabbai sun nuna za a yi sallama a sirrance waɗansu kuma sun nuna za a yi sallama a bayyane saboda wannan sabanin asar na ayyukan sahabbai sai yasa sai aka yi sabani a mazhabar hanabila waɗansu malaman daga cikin su suna ganin cewa za a bayyana sallama waɗansu suna ganin kuma za a sarranta ta kamar sai ibn al-jawzi malam albani dai ya rinjayar da sirrantawa akan bayyanawa amma dai duka kowanne ya tabbata cikin ayyukan sahabbai da bayyanawa da sirrantawa dai wanda ya fi yawa shine mai sirrantawa sama da bayyanawa kun gane to kila kana da maka tambaya ka ce dan liman yayi sallama a sirri su ma mu ya zai sani wala da nafi sallama idan ka ce alama ai san gaba ne za su ga alama ah, inda sai ga ya zo ya cika wani harkokin sa sun san an gama sallar kin ko wa sai sallama su kada dan in ya gama zai tafi ai zai zai za a ga ya zo ya cika wani wani abubuwan ba to ya kare sallar kin sai kowa ya me ya sallama kin to amma bayyana wa bayyana ta hasu da sallama ko shakka ba bayyana ta hasu da sallama kowanne mutum yayi ba a zargin sa in mutum ya bayyana ba a zargin sa in mutum ya sarrace ba a zargin sa to a nan gurin game da sallama a sallar gawa mun tattauna matsaloli guda nawa mun tattauna matsaloli guda uku mustahabi ne yin sallama biyu dan shi annabi bi. sannan ja'iz ne halal ne yin sallama daya kaga masala bi kai sannan a cikin sallama bayin da sallama ɗayan da ya halatta mutum ya kare mai wa barakatuhu ba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya halatta ya ce mai wa barakatuhu sannan kuma sai shin a sirrance za a yi sallama ko a bayyane wannan mun ayyukan sahabbai waɗansu sun yi a bayyane waɗansu kuma sun yi a sirrance kowanne mutum ya jaiz wannan fa game da sallama ke duk kawai sallar gawa kun ga masaloli kuma duk kowanne ana kokarin danganta su kai tsaye da aikin annabi ko aikin waɗanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine hakikanin wato mutum ya samu hutu cikin addini kaga abin da kake yana da mabubbuga ruwan da kake sha yana fitowa ne daga marmaro tsaftatacce ai yafi komai daɗi aikin da kake yi kana jin koyi kake da annabi ko koyi da wanda ya rayu da annabi to ya fi a ce mutum ya samu sarara tsakanin sa da annabi ya yanke sila tsakanin sa da annabi kawai yana yin abin da bai sani ba annabi ya yi ko bai ba ya ce ai ko bai ce ai wannan ita ce albarka ta karatun hadisi kuma albarkar bin sunnar annabi sallallahu kullum kana ƙara jin kana nanikewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma nanikewa ta hanyar kwaikwayon maganganunsa da ayyukansa ba kawai nanikewa ta baka ba kullum ka ce kai masoyin annabi ne amma baka kuma bin tafarkinsa mas'ala ta gaba ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا بضرورة لحديث أخوة بن عامر رضي الله عنه لحديث من؟ لحديث عقبة بن عامر العربية دين ولو ما قلت لك العربية الدين لكن هو لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نكبر فيهن موتانا حين تغرب الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تغير الشمس للغروب حتى تغرب أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه وأبو داود والنسائي والترمذي والصحاح وابن ماجه والبيهقي والطيالسي واحمد من طريق علي بن علي بن بن رباح عنه وزاد البيهقي قال قلت لأقبع أيقبل آه، في الليل؟ قال نعم قد دفن أبو بكر في الليل وإسنادها صحيح. متى magana ta gaba ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة. ba shi halatta yin sallar gawa a lokutan nan guda uku allati tahrumu salatu fiha lokutan da aka haramta yin sallah a cikin su illa li sai fa in dan wata larura li hadisi uqba ibn amir radiyallahu anhu qala saboda hadisin uqba ibn amir Allah ya kare da gare shi yace salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanhana an nusalli fihinna lokuta guda uku manzon Allah ya kasance yana hana mu yin sallah cikin su aw an naqbira fihin na mautana wannan kabara ya kabiru na manta fi'ilin na dai ta kalidi dai kan wasu da daga sun yi to kuma wani lokacin suka yi kuskure su masu wasu wani lokacin haka sai na kabira me ne sai zama ya kabiru baraba ya dribu to shi ke ya zira ke zaka khairan mutum ya yi faɗin abu ya manta wato dai an na kabira fihin na mautana hatta tulo a shamsu zigatan wato manzo Allah ya hana mu ce za mu yi sallah a lokutan nan guda uku ko mu binne mamatan mu ciki na farko hina ta tulo a shamsu ba zigatan hatta tartafi lokacin da rana take hudowa tana mai ketowa har sai ta daga sannan mu ci gaba da yin sallah ko binne mamata wa hina yaqumu qa'imu adh hatta tamila shams da lokacin da rana ta take tsakiya har sai ta karkata ta bar tsakiya wahina tadayyafu shamsu wahina tadayyafu shamsu lil ghurubi hatta taghrub da lokacin da rana take dab da faduwa har sai ta fadi waɗannan lokuta guda uku manzo Allah ya hana yin sallah a cikin su ya hada ko binne mamata a ciki daidai kunnowar rana tana kunno kai din ba a yin sallah ko ba a binne mamata haka lokacin da ta take tsakiya ba za a yi sallah ba kuma ba za a binne mamaci ba haka lokacin da take dab da faduwa wani hadisi musulmi ya rawaito da Abu Awana da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Tirmidhi Imam Tirmidhi ya inganta shi da Ibn Majah da Baihaqi da Sayyalisi da Ahmad da sauransu dukkan su min tariqi Ali ibn Rabah wa zad al-Baihaqi Imam al-Baihaqi a cikin riwayarsa akwai ƙarin bayani qala wato shi uquba ibn amir lokacin da ya faɗi wannan hadisi a shi ɗaya daga cikin marwaita daga wajen uquba kai ce qultu li uquba na ce da a yi dufanu billal si ya halatta abin ne mutum da daddare qala na'am ce eh qad na abubakar billal a yi sai da abubakar an binne shi ne da daddare in sahabbai suna ganin bai halatta ba da ba za su binne shi ba wasu na dubu sahihun sanadinsa kuma sahihi ne نعم الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة يشمل يشمل الحديث بعمومه ما دون شميلة مضارع انت يشمل فريحة يفرق في الحديث بعمومه يشمل لكن كده ربطة كده يمكن أن تذاك تنام روحه يسعني كيف أمر الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة وهو الذي فهمه الصحابة فروى مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي ارمله أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق وطارق وطارق وطارق أمير المدينة فوفي بجنازتها بعد صلاة الصبح نعم فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن أبي حنملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس ابن صحيح على شك الشيخين ثم روى مالك بن ابي عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا إذا صليتا بوقتهما ابن صحيح أيضا ما الحديث بأمومه شي حديث من ده ya gabata na uku wanda ya nuna manzan Allah ya hana yin sallan nafila ko ban neman wata a lokuta guda uku da suka gabata Umuminsa, gaman mayar ma'anarsa ya shafi as-sala al jinaza ya shafi har sallar gawa karka ce ayi sallar farilla tan annabi ke da nafila a ya shafi hatta sallar gawa dan ya ce lokuta guda uku yanhana an nusalliya fi inna an nusalli dinnan salatul nawafil da kuma salatul al jinaza duk sun shirci. wa huwa alladhi fahimahu as-sahaba haka sahabai suka fahimta farawa malikun fil muwatta ba malik ya rawaito hadisi cikin muwatta min tariqi al-baihaqi an muhammad ibn abi harmala anna zainab binta abi salama tuwfiya zainab yar gidan abu salama ta rasu wa tariqun amirul madina a lokacin tariq shine sarkin madina fa na zata ya ba da salatu subhi an kawo gawarta bayan sallar asuba fa wudi'at bil baqiyya aka ajiye ta kusa da makabartar baqi dan yi mata sallah qala yace wa kana tariq yughallisu bis subh shi ko tariq mutum ne wanda yake barin sallar asuba dab da hudowar rana domin at shine lokacin da haske ya zo ragowar dare ya zama kaɗan yawanci yakan kammala sallar asubahi a lokacin da gari ya yi sha to kaga in aka bari sai ya gama sallar asuba za a zo a ce za a yi wannan sallar gawar me zai faru ila ai a lokacin da za ta kudo kai قال ابن ابي هرمله سي ابن ابي هرمله يتي فسمعت عبد الله بن عمر يقول سي نجي عبد الله بن عمر yana cewa li ahli haka su dangi ita wannan Zainab ir gidan Abu Salma yace musu in ma an tusallu ala janazatikum al'an ko dai wannan bayar Allah ku zo ai mata sallah yanzu kafin mu yi asubahi wa yamma an tatrukuha hatta tatar bi shamsu ko kuma ku bari har sai rana ta hudu don idan muka ci sai an gama sallar asuba to ba lokacin gari rana na da hudu to kuma in dai ba mu yi ba yanzu to sai dai mu bari sai rana ta hudu gari ya waye ta kun gane ne abin da malam albani yake so ya ce tunda abdullahi dan umar ya faɗi wannan wannan ya nuna aikin sahabbai ne wato ainihin ya halitta abin ne mutum cikin mai cikin dare dai idan aka yi mata wannan sallah din kafin sallah asuba kenan an mata a wani yanki na dare shine abin da malam albani ke so ka hujjar tun da kafin sallah asuba ne kare ki ba ko gowar dare ke wannan hadisi sanadin sa yana kai sanadin bukhari da muslim sun marawa malikun an ibn umara qal sannan malik ya rawaito daga abdullah da umar yace yusalla ala jinazati ba'da al-asr a iya wa gawa sallah a bayan sallar la'asar kafin rana ta fadi wa ba da subhi da bayan sallar asuba kafin rana ta hudu idza sulliyata li ma amma idan an yi sallar asubahi din da sallar asar akan lokacin su amma idan mutum ya jinkirin la'asar har can dab da abin nan sannan bayan an gama ta a yi sallar gawa to za a yi rana na dab da ba haka in mutum ya jinkirin asubahi bai yi tafi sai da gari ya yi sha to kila lokacin da zai gama kuma rana na dab da kudo shi yasa ya ce idza sulliyata idan ita la'asar din da su ba an sallace su liwaqatihi ma a lokacin su kai dace to bayan la'asar a iya sallakawa haka bayan asuba din a iya yin bai sallakawa amma da tardi idan su liya ta liwaqati kun bai ta magana su wa sanaduhu sahihun aidan a ba ta ba ta sai ba kenan shi lafazin zalat din abin da yake nufi ikhtilatu zalam bi dhaya ta kudur ragowar duhun dare da kuma ragowar abin nan da ragowar hasken asuba ba ta asir ba ake nufi da ta su eh, sai dai a ce min lawazin yi fil ma'ana idan to mutum ya jinkirta asuba ne shi tsarin yana jinkirta asuba dama sallah asuba ko dai mutum ya yi ta da wuri ko kuma ya jinkirta da annabi ya yi kowanne sai dai idan an yi da wuri za a yi dogon karatu dama sunnar annabi ne yin dogon karatu a sallah asuba saboda ibu da biyu ne kowa ya samu dan liman ya zo sallar asuba ya karanta wallahu ahad da inna daina kaga mutane da dama ba za su sami sallah ba tunda raka'a biyu ce ba ta da to amma idan ya dan ja haka ya karanta sura mai dan tsawo to sai a samu annabi ya karanta kamar qafal qur'an al-majid kaga tana da shi kuma ranar juma'a yana karanta raka'a farko bayan fatiha ya karanta da sajada a raka'a ta biyu bayan fatiha ya karanta al'ata Ala alal insan ido min da dahr ka ko lokacin da manzo Allah yake sallah asuba da suratul rumi ya karanta rabin ta a farko rabi a raka'a ta biyu wani lokacin kuma sai da izazul da al arba raka'a farko da ta biyu duk izazul <laughs> a ah, ba dole annabi idan ya fito da asuba da wuri za a ta sallah sosai da dogon karatu amma in ya fito a makare sai a yi mai da jeri dama haka shi fikihun sallah ba a lizantar hali dindindin wato kare zanto halinka ne tsawaitawa kare zanto halinka ne kuma kamar kana samuwa mutane a'a mutum ya kare to a dama ba a yin walaha sai da hantsi ita kalmar walaha ai hantsin ce kenan dan lafazin abduha na nufin rana ta hudu ta yadda inda za ka kalli gabas ba abin da ya kare ka za kwallanta ya riga ya tsago ya fito daga inda baya kasa to daga lokacin hantsi ke farawa wani misali karfe takwas har zuwa tara har zuwa goma har zuwa sha daya duk wannan walaha ne ya halatta yi walaha a wannan tsakanin mafi karancin ta a biyu mafi yawancin ta a takwas ba a yin ta kasa da a biyu sannan ba a yin ta sama da a takwas kamar da hadisan annabi suka nuna ko a biyu ko ko shida ko kuma a takwas ko wanne kai ya halatta kowa zai iya ba wai sai tsofaffi ba wai sallar tsofaffi ba ce sallar ta dukkan mai neman lada dukkan mai son koma ga ubangiji zai yi ta ya halatta a yi sassarfa wajen ɗaukar gawa mun faɗa a baya cewa hadisin asra'u bil jinaza na nuna komai a yi shi a kan kai amma kar a yi gaggawar da za ta bayi zuwa ko jefar ga gawar ko kuma ɗaukar ta a wulakance sauri amma ba sauri mai yawa ba wannan shi ne mun karanta wannan a baya ke da baka nan lokaci karkashin hadisin asirin bil jinaza ya halatta yin sallar gawa a makabarta ba a yin sallah ko wace irin sallah a cikin makabarta ko sallar gawa ko watanta wanda manzo Allah ya hana a yi sallah kan kabarin ya yi hana a yi sallah ana fuskantar kabarin ya ce la tusallu ila al-qabri wa la sallu alayhi to amma idan an riga an binne mutum ba a yi masa sallah ba ko kuma kai ba kai masa sallah ba ya halatta ka je kabarinsa kai masa sallah shi kadai ya halatta an binne waɗansu manzo Allah ya je kabarinsu ya yi musu sallah kun gane yana so a gane masa wani istighfar ya ke wa mu ne maza da mu ne mata lafazin istighfari abin da yake nufin wa mutum gafara duk wanda ka ce Allahumma magfir lahu kai masa istighfari ke in suna da yawa Allahumma magfir lahum in mace da yake Allahumma magfir laha in suna da yawa Allahumma magfir lahunna shikenan kuma idan ce Allahumma magfir lil muslimina wal muslimat Allahumma magfir li kulli mu'minin wa mu'mina Allahumma magfir li kulli muslimin wa muslima a kana son ka ambaci sunan wani Allahumma ighfir li Ibrahim Allahumma ighfir li Isma'il Allahumma ighfir li abi fulan Allahumma ighfir li sadiqi fulan ka ambaci sunan mutum da ya halaka azala yana ambatan sunaye wani lokaci wani lokaci kuma yana ambatan kawai aiwa mutum gafara da haka dai wannan shi da roƙa mutum gafara tare da rahama Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wannan abin da yake tambayoyi guda biyun karshe ɗaya ke cewa da Allah ina son a yi mun bayani dangane da karatun alkur'ani da ake wanda za a rarrabawa kowa wani juzi'i juzi a ba wannan wani adadin takardu a ba wannan a zo a yi sauka gaba daya ni ina da ana yi a ajin mu amma kuma ina dan halarci ko wannan dai baya cikin aikin magabata ita aqidar cewa saboda wata bukata a sauke qur'ani ita kwanta wanda ba ta cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin addu'a ne ba tare da shartan tawa mai addu'a sauke qur'ani ina barin A aqidar cewa kamar bukatar mutum ba ta biya sai ya sauke qur'ani ko ya sabon gida sai ya kirawo an sauke masa qur'ani ko zai bude kanti sai ya kirawo an je an shiga an sauke masa qur'ani ko an yi mutuwa a sauke masa qur'ani duk wannan baya cikin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi radiyallahu anhu kuma lokacin da kai ka karanta alqur'ani kai ne in ka cika sharuɗan a baka lada za a baka lada in baka cika sharuɗan a baka lada ba kuma a hana ka amma ladan karatun baya isuwa zuwa ga wanda kai karatun bai shi kamar ka sai ka karanta alkur'ani ko ka sa an wa mahaifin ka karatun qur'ani wanda suke karatu su suke da ladaka ne su kadai suke da ladaka dan sun yi dan Allah da kyakkyawan niyya dan su samu lada mai karatun qur'ani kowane harafi suna da hasana kowace hasana ɗaya kuma ashiru hasanat kamar da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi amma shi mutum ba zai amfana da ko harafi ne saboda ka'idar wa Allah insani illa ma sa kaga aqidar karanta qur'anin kanta tana buƙatar dalili sannan kuma a yi taro wajen karantawa a saukewa don saukewa kuma mutum dana na yi sannan kuma taro duk waɗannan suna buƙatar dalili a shirya abubuwa ne da ake yin su bisa ga al'ada amma ba su da wani muhalli karkashin dalilin shari'a ba wanda zai kawo musu dalili sai dai idan musu ya yi musu tsakaninka da mutum ya ce kana nufin karatun qur'ani ba kyau hmm, ba ta ne ba kyau amma a wannan siffar da kai ita nake magana kai lokacin da duk zaka tattauna da abokin magana yi kokari ka tantance da'ira ta inda kuke magana kaga lokacin da mutum ya zo yayi ko zikiri ko salati kace masa ba haka ake ba shi sai ce kana nufin kar a yi zikiri a ni ba na hana zikiri babbar ibada ce Allah ce ya yi na amanu zikurullaha kiran kasira salati Allah yayi mala'iku sun yi kuma Allah ya ce mai mu'minin sai inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya yi na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima amma inda muke tattauna lafazin da kake amfani da shi wajen salati siffar da kake wajen salati ita ce a bar tattaunar mu ba shi karan kansa salati to kaga ya kamata tantance ai mutane sa iya yi tufakin duk sun je makka sai dai wani ya je akan jaki wani ya je akan alfadari wani ya je akan mutane sa iya yi tufakin sun yi kaza sai muna tunanin hanyar yi annabi da ya ce a yi salati sai ya bada hanya iyakantacciya wadda ita za a yi mai salati kaga ta samu banda zuwa maka da ya da aka ce a je maka sai aka bar kofa a bude wanda zai je a ƙasa ya je wanda zai je a sama ya je wanda zai je a kan alfadari ya je ya samu kansa a can da hanyar da ya je tunda Allah ya ce wa azim nasu nas bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli zamir yatina min kulli fajjin amikin li yashhadu manaka to wani sai dauke wani misalin sai kai wajen salati ce a ba haka bane ba shi salati shi karan kansa shine gaya din amma da alfadari da mota da zaki ba su ne gayar ba wasila ce ko ba haka ba shi amma shi salati shi kansa shine mai gaya din to ba za ka ce kuma kana buƙatar ita kanta gayar ka canja mata tufa kuma ka ce ta zama karɓar miyawa shi zikiri kansa gaya ne ba za ka ce kuma kana buƙatar ita kanta gaya ɗin ka canja mata fasali kuma ta samu karbabbiya dai idan an je aikin hajji gaya ka fara dawafi sai ka fara sa'ayi sannan ka sha ruwan zanzan sannan ka zo ka yi dawafi daga baya ka ai ka rikita abin ka fara tsayawan arfa sannan sai ka zo ka yi kwana ɗaya na muna sannan ka koma ka je kwana a musulifa duka rigita abubuwa ka bata da mara to saboda haka magana akan salati tsakanin ahlus sunna da wanda suka samu masa ko a kana kan zikiri tsakanin ahlus sunna da wanda suka samu masa ko magana akan karatun qur'ani tsakanin ahlus sunna da wanda suka samu masa ba magana bace ba ta zikiri ya halatta ko bai halatta ba salatin annabi ya halatta ko bai halatta ba karatun qur'ani ya halatta wannan an riga an gama da ita ibadoji ne waɗannan ba mai musu akan ba ibada bane amma inda ake rigima shine mai sifar da ake yin su sifar da ake yin zikirin sifar sigar da kake furta a lokacin salati babu yanda za a yi wani ya zo ya furta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim lil alamin innaka Hamidum Majid wani ya zo furta wani lafazin da ba wannan ba kuma ya dauka daidai yake da wannan ko zai fi wannan maganar daidai yake da wannan ita kanta za ta kai mutum zadda ballan sana'a ce ya fi wannan kuma dole duk abin da za ka karanta ka tabbatar kasa yake da mai wannan yanzu tattaunawa da za a yi ba a tattaunawa akan yayi daidai da manzon Allah ko yafi na manzon Allah sai dai a tattauna akan shi ya halatta aishi ko bai halatta aishi ba amma maganar fifiko tabbas ya zama wajibi a yi ijma'in cewa na manzon Allah shine auna to kaga idan ka samu malamai da suke da san rai sai su kyale wannan sai su shiga wani abin da ba sai yanzu ba za a yi salatin annabi ba yanzu ba za a yi zikiri ba yanzu karatun qur'ani ba kyau shi yasa kamar da na sha faɗa muku imam malik ya ga wani mutum ya zo zai raka a tanar fajari wanda raka abu da biyu ake yi shi sai ya wajen takwas ya yi sallama biyu ya sake ya raka a biyu ya sallama ya sake ya wajen takwas sai ce bawan allah sallan nan da in za ka kawai da annabi raka biyu ake yanzu abin da ka kara bare shi da duk sun zama kai sai ce to yanzu kana nufin sai Allah ya min azaba dan nayi sallah sai ce Allah ba zai maka azaba ba dan kai sallah amma zai maka azaba dan ka saba annabi والله تعالى لا يعذبك على الصلاة وإنما يعذبك على مخالفة السنة ba wai sallar dan karan kanta bace Allah ya maka azaba dan kai me yasa ka saba annaba a sallar akan za a yi maka azaba wal yahdar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adab da haka da ya'yan wa ta kace waɗannan dabbe kai da yin wannan bayani dogo saboda lokaci mutum zai faɗa ba sai ku je sai kuma wani mai sarrai sai faɗa wani abu sai kuma ka sake dawowa kai ribas to kuma sun ce kaza kaga ba za a taba za a yi ta wannan sun ce sun ce a yi ta rawun abawa guda ɗaya ba haka amma idan mutum ya ɗauki ka'ida guda ɗaya ya riga ya huta in mutum ya ɗauki ka'ida guda ɗaya ya riga ya huta ya uwa tattaunawar mu tsakanin mu da ku ba mu rigima da ku akan salati ba mu rigima da ku akan zikiri ba mu rigima da ku akan halala da istighfari da tasbihi dukkan waɗannan ababe ga nan a cikin cikin alqur'ani Allah ya yi umarni da su ya ce a yi su manzon Allah ya yi umarni da su ya ce a yi su ya yi su sahabbai sun yi su rigimar mu da ku ba wai akan a yi su ko kar a yi su bane mu da ku an yi ijma'i akan za a yi su tantancewa shine a wace sifa za a yi su shine muke rigimar mu mu ce mutum ya zikiri shi kadai a kadaice a natsai kuma da karamar murya shi ne lalabi tsakanin shi da Allah manzo Allah na tafiya da sahabbai idan sun hau kan tudu su kabbara in sun yi gangare su yi tasbihi sai ji suna daga suna daga murya sai ce ayyuhan nas wa ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira ba bebe ba kurma bane ba kuma wanda baya nan bane ku sassauta muryar wanda kuke kira yana kusa da ku yana ji da haka yana daga cikin siffarsa innahu sami'un qaribun ji ga kuma kusanci to dan Allah yanzu mai ji kuma ga kusanci ya halatta ka daga murya kenan wajen kiransa yanzu lokacin da Abdalla kenan ya nan magana da ta dace da shari'a ta dace da hankali sai Abdalla Allah ya danta shi daga sallah ina sanganin ka cikin mutunci kina amma ce Abdalla idan an tashi daga sallah ina son ganin ka ɗayan bi ta faru ko dana na ɗauka Abdalla baya ji sai an daga mai murya to kasa ce ko ta waya na na kasa ke to haka dai ka dauka Allah baya ji sai ka daga murya ko kuma ni din ina da motsuwa shi yasa ne haka dole da yake na dan mai magana mai hankali zuwa ga masu hankali ita ce ana yin ta mai a natsuwa a bai da allo allo allo to kaga ya fita daga harkar nutsuwa ya koma wani abu da daban kaga anan ba ma rigima da shi akan zikiri zikiri abu ne mai falla amma abin da muke cewa da shi ko ya zauna a gida ko a bota ko a ina ne ya zauna a nutsai saboda in ya zauna ya yi a nutsai ya shiga cikin mutum bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah cikon na bakwai shine manzo Allah ce wa rajulun zakara Allah khaliyan a fadar ainihu da mutumin da ya ambaci Allah a wurin da ba kowa sai shi a natse idanun su kafkar da hawaye saboda jin tsoron Allah duk kiran da annaba suke wa Allah annatsa suke da karamin murya mu duba zakariya izna da rabbahu nida'an ya ce nida'an aliyan nida'an murtafi'an nida'an khafiya koyayyen kira koyayye a koyayye izna da rabbahu nida'an khafiya to sai mutum ya daga murya kaga ya saba ta farkin annabawa kaga kan haka muke tattauna da yan mu sun kasa fahimta amma alhamdulillah waɗansu suna fahimta waɗansu kuma ba su son a fahimta saboda su idan aka fahimta ba za su tiri ba ga gara a gara a tafi cikin rudu shine bukatar su za ta biya to amma inda filin dagare yake shine wato ana yin zikirin Allah ne a natsi ana yin salatin annabi ne a natsi ana yin zikirin Allah da kalmomin da annabi ya koyar ana yin salati da kalmomin da annabi ya koyar ana yin zikirin Allah da siffar da annabi ya koyar kuma ana yin zikirin salatin annabi da siffar da annabi ya koyar wato natsuwa ɗaya ce daga cikin ayyuka da ke sa a kafin ibada shi yasa duk inda natsuwa take ana da yaban mummune da ita anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin as-sakina ka duba ko da mafi girma abin da za ka karanta samu lada karatun qur'ani cikin hadisin muslim mai manzo Allah ce majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum sai ce me illa lanazalat alaihim sakina nasuwa. to idan aka fita daga nasuwa ana tsalle ana tuma ana shidewa to wannan ita ce siffar da muke inkarewa yan mu cewa su karanta tarihin annabi a aikace tarihin rayuwar annabi a aikace su yi wa kansu adalci kasta karanta littafin shehu muhammad bin abdul wahab tunda shi shugaban wahabiyanci ne kasta karanta littafin ibnu taymiya shi ma an ce ba wahabi ne su karanta qur'ani su karanta bukhari su karanta muslim su karanta abu dawud su karanta turmizi su karanta nasa'i su karanta muwatta su daddauko duk ibadojinsu da siffar ibadojin daga nan ta hanya sahihiya amma ibn taymiya kasa dauke ta kasa kyale shi ibn abdul hab su kyale tun tunda an riga ce wannan ba haibe ne to amma qur'ani hadisin annabi su dauki at-tabaqat na ibn sa'ad su ga ayyukan sahabbai a aikace da fatoyinsu akan mas'aloli ko na aqida ko na shari'a su dauki littafin al-musannaf na abubakar ibn abi shayba ya taska babba ta dukkan abin da sahabbai suka yi ko su a fikihu ko a ibada ko a menene mu'amalar rayuwa su ɗauki littafin al-musannaf na al-imam sana'ani dukkan waɗannan taska ta waɗannan littafin kuma dukkan su manyan malamai ne sun zo sun shuɗe tun kafin a san maza a yi ibn tabiya ko ibn abdul wahab to kaga idan aka dauki wannan shike na sa fahimci addini dan haka duk wanda ya cewa ya ce ahlus sunna sun hana zikiri ko haushi suke ji idan an ce a yi zikiri to ya yi musu sharri kuma ya musu kage kuma za su nemi hakkin su a wurin Allah kenan dan ahlus sunna ba su hana zikiri ba duk wanda ya ce ahlus sunna sun hana salati to kuma yawa ahlus sunna kariya kaga irin wannan karerayen suke faɗa a yara shi yasa idan an ganka da gemu kuma Allah ya sa wannan ka baya jan kasa da yaro ya ganka sai ce Allah wato wai haushi lafi so ce sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ya baka haushi kaga haka suka faɗa mishi kaga sun masa ƙarya to sai in wata rana kuma ya zo ya ce bari mu ji mutanen can mun ji suna karatu zagi nawa za su yi wa annabi sai ji motsi kadan mu ce ana bi hurara ƙara ƙara rasulullahi sai ku ji ku ce kuma an ibn umar kada kada rasulullahi kuma shi bai ji zai yi zagi ba sai gane cewa malamin na islamiyya kare yi masa shi ma wancan malamin ɗayan wanda ba na islamiyya ba shi ma kare yi masa to daga nan gudun sai ga saboda haka dagar mu da tattaunawar ma kan waɗannan ababai ne ya yan uwa mafi tsadar abin da mutum zai karanta littafin Allah mafi tsadar abin da za karanta littafin Allah amma ka karanta shi a natsi ka karanta shi kai kadai da ka karanta shi a guje ka karanta izu goma a cikin awa ɗaya ko awa biyu gara ka yi ƙwaƙwarar izu ɗaya a cikin awa biyu kana mai nasuwa ya fi lada bakinka bai sassan ka ba wajen karanta farko a cikin nasuwa haka a cikin karanta da haka wannan abu da ake na sauka a raba qur'ani a zo yanzu nan gurin a ce a raba qur'ani wannan a bashi takarda uku wancan wancan biyar mutane su yi a sauke dan bukatar wani tafiya duk bai da asali cikin addini al'ada ce lokacin da nake magana akan irin wannan bizzata akan qur'ani dukan faɗa a man godiya ga Allah ba alfahari ba cewa a cikin harkar da ta shafi wannan na karatun qur'ani ni ba ku tsere mata ba a cikin ta da taso iyaye da kaka a yau ba wai a yau a kaɗan ka je gidan mu a daura ka samu hafizin qur'ani mafi karanci mutum ashirin mafi karanci mutum ashirin ko dai ya zama na ko ya zama kanina ko dan na ko dan kanina ko wani abu makamacin haka mafi karanci mutum ashirin na tabbatar sun baka yawa kuma dukkan sa wannan tsarin na karatun annabi saboda haka lokacin da nake maganar ina yin ta ne dai in kare abin da ne da alfamar shari'a ba dai in kare son zuciyar ba in ba ka ba cikin dangina ko wanda zai saba ba amma kuma Allah da sa shine fiti sama da wa sama da kowa daga cikin dangina ba wai kana kare abu dan ya zo a gidanku kuma ka ki abu dan ya zo a gidan wadansu in kuka fahimce mu haka kun yi kuskuren fahimta yanzu yau da a gidan wani zai zo ɗinka ganga ya ce shi da ya mai da ita addini sai kuma gobe yanzu in canza fatawa ta kan ganga in ce ta zama addini kawai dan ana yi a gidanmu to kaga so inda suke jahiltar al'amura sai su ɗauka abin kare gida ne kare gari ne kare wani loko ne ko unguwa mu wallahi wurin mu kaza ne mu wallahi gidan mu ba a sa a ce mana kaza ba wannan ba ita ba ce ba addini mutum ke karewa ba gidansu idan addinin ya tsayo sai gidan ku ya tsaya amma idan addinin rushe gidan ku ba zai tsaya ba me ku gida in ta kwake mutum baya barin gidan ya koma nuni da zama annabi sallallahu zai fita daga makka yace ya ke makka ke ce mafi kaunatuwar gari a wajena ba dai yan garin ba sun fitar da ni ba zan fita ba ya fice koma madina bai koma madina kuma yana tsada zaman sa na madina yana tsada zaman sa na madina ya ce wa mutanen madina ba dan hijira ba da na zaɓi in zama dan madina ya ce amma saboda ladan hijira ya fi ladan al'ansar da ina madina a matsayin muhajir kaga duk anan gurin ana kallon me addini yake kallo to waɗannan matsalolin su ne yawa daba duk lokacin da rigima tattauna ta hada ku kai da wani ka yi masa sufin lafin ya gani ko musamman idan an taru din wani lokaci ka san in kasuwa idan ciniki yanke aka tsaya bakin shaguna banda musu ba abin nan to shi musu ba laifi in za a tattauna da hujjoji kuma in za a tattauna da su shi yana kokarin kare gidansu kana kokarin kare addini abinda ka yi kokari kenan sani kuma kai kokarin tahrir muhallin da za abinda malamai ke cewa mu iyakance fagen dagar mu mu dagar mu da ku ba kuma muna magana bane akan kanku zikiri a'a wallahi zikiri ku ta yana da kyau dan alheri ne mu ma muna yi ba mana magana bane kan kar ku yi salati salati mafi girma tana cikin mafi girma ibadoji ba wai muna hana ku karatun qur'ani bane amma tattauna sifar yi din ayi a natse ayi a sifar da annabi ya ce ayi ba dan a ba wani haushi ba yaso nawa mutane cikin zikiri dan su ba wani haushi yaso nawa mutum zai sa karatun qur'ani a masallacin gidansa kawai dan ya hana wani dan ya hana wani sakewa yaso nawa wani zai sa da la'ila a masallacin gidansa kawai dan ya ba wani haushi kaddara wannan abin sunnar annabi ce tsantsa sai kai ta danka ba wani haushi kana da ladan wajen Allah ba ka da ladan komai wajen Allah kai aikin banza shi aikin kyakkyawa ne amma abin da kai na bata energy ka kai aikin banza da haka ka da ladan wajen Allah saboda inna mal amalu binniyat wa inna mal kulli imrin ma nawa da zan zo kawai in ƙara spika in yi ta ƙaraji da nufin kawai sau nake wane ya ji haushi ko wane ya ji daɗi ba wai in bayyana hakikanin gaskiya ba aikin banza ne bayan da lada a wurin Allah to mutane ba sa fahimta haka sai wani ya ce ayyau ah, mun moriya mutane an hana su wace an sa da layin shi samu katuwar latifika a kan tsoron gidan ya sa da layin dan kai magana kuma yace baka san annabi wani kuma ya sa khalil kusari wani sa abdul basir irin wanda yana ana Allah dan abdul basir din ana ja ana wannan idan shamsu kuwirin a ja wajen aya goma a yi takbira sai na ganin duk wannan addini ne wallahi tallahi baka da lada a wajen Allah tunda ba dan shi kai ba ka zauna a ɗakin ka a natsayi ka buɗe juzuwan amma ka karanta ka maimaita ka karanta manzon Allah yayi sala yayi qiyamul layl ba dan bai iya karatun qur'ani ba da aya ɗaya jal qiyamul layl in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ya wajen awa uku yayi ta a cikin rakawoyi goma sha ɗaya amma a ɗakin sai bai zo kwararo ya hana kowa bacci ba to waɗannan ababen su ya kamata a fahimta kuma kai ahalin suna karkai a matsayin mai da masani wani ya baka fushi kawai barka ba shi fushi a haka ke wani ya yi abin da bai dace ba kai sai kai mai wanda ya dace wani ya yi kuskure kai sai kai kokarin kai mai kai daidai wani ya zage ka kai sai kai kokarin ka bashi mai hujjar da dalili shi ya kasa hujjar daga haka ya zage ka zagin da yadda zai dan bashi lif in ba haka baka san me zai ba kada je ya fashe kumbura ya fashe bisu kyalle shi dan sake yayi zagi ya more ya ji dadi amma kai ba shi hujja a ba kai saka hana wani zage ka ba ka hana wani eh, ka hana wani zage malamin ka ba amma kai lakana masa hujja yake ina fatan jama'a za su yi hakuri na tsawaita mana kan wannan gaba saboda in ba a yi bayani ba sai a ɗauka cewa ƙila wani yau ya kila wani ya zo wuce sai ce kaga mutanen nan mawai karatun qur'ani ma bai halatta kaga haka zai dauki abu ko ba haka ba sai kaga an sai sauke qur'ani wai sauka ma bai halatta a'a sauka ta halatta kai ta kai kadai in yi ta ni kadai yayi ta shi kadai saukar da muka ce bata halatta ba ta da asali mu zo mu raba qur'ani gida gida kashi kashi mu ba wancan waraka bi wancan waraka uku wani baya jin da wani annabi bayan haka shi da sahabbai in aka tsaya aka taru za a yi karatun ko dai ɗaya yi sauran suna sauraro ko kuma kowa yi amma a sirrance ta yadda na wani baya shigar na wani ko kowa yi amma a gidansa ya daga murya yadda ya so a gidansa ne bai hana bai damu wani ba haka take a siffar sabon annabi sallallahu alaihi amma mu zo mu haɗu mu raba rukoki ni na kama wai zalikul ladina amanu qalu amanna wanda ya kama laqad radiyallahu anil mu'minina wanda ya kama wala tajadru ahli kitabi ana ta yi a hargitse cikin minti talatin ko cikin abin da ta minti talatin ba an sauke qur'ani an karbi kudin sauka daya an yi sauka goma an karbi kudin sauka goma shi ne muka ce baya da asali cikin addini wannan baya da asali cikin addini ai sai muka kai saka abin da muka faɗa daidai Allah sami sa mu tarayya cikin lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mu subhanaka allahumma